Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu daidai wannan lokaci sunana Baba Yakubu Makeri daga nan sashen Hausa da murya Amurka tare da abokin aiki na Ibrahim Jirmai. Yauwa jama'a kamar yadda kuka kalli wasan da aka yi tsakanin Iceland da Super Eagles wato lallai Super Eagles ta yi irin mikiya ta sauka a kan kankarar da na iceland kuma ta narke shi saboda ta samu kwallaye masu muhimmanci masu kyau guda biyu ta zira ma ainihin iceland wanda hakan na kyautata wato dama da nigeria za ta iya kaiwa ga wasa na gaba ibrahim ya kaga wasan ko kuma kwallaye da nigeria ta cika kafar wato ahmed musa wato mm. wasa ya kyau wasa ya kyau abinda zake so in fara faɗi shine na farko lokacin da senegal ta samu galaba akan wasan da suka yi da Argentina ya fara ba kasashen Afirka kwarin gwiwa to musamman ganin wannan ne wanda Najeriya ta yi ba karamin murna muka yi ba lalle kan haka ne don saboda idan ka duba yanda wato najeriya ta shiga ainihin wannan gasar na cin kofin 2018 mm. kowa ya kyautata zaton najeriya tana cikin 'yan afirka da za su iya taka rawan gani saboda irin tarihi da ta yi a baya a gasar cin kofin mm. kafa to oh. amma alal hakika sai wasan farko mm. ya zo da dan tangarda inda ainihin Croatia ta yi eh. wa Najeriya ci biyu to eh. Allah da ikon shiga Najeriya kuma ta lallasa Iceland da wannan ci da biyu kaga ta rama kenan eh. ya ba ta daman za ta iya yin wani abu yin wani abu eh wato kamar yadda jama'a da dama suke faɗi mm. kowancan kwallo biyu da aka jefa aka jefa a ragar Najeriya haka ba wai ainihin sun yi kokari sun jefa kwallon ne, na farko dai ongol ce eh, wato yawwa yana kisa ongol ba ta taba kafar daya dan wasa ta fada raga na biyu kuma penalty ne yawwa to ganin yadda misali ka ga da shi Musa ya jefa wannan kwallo ba me zaka ce misali bari mu ma da farko ainihin kashi na farko na wasan wato kashi na farko na wasan san ainihin ah, super eagles ta shiga cikin wannan wasar tana yunwa tana ganin tana neman kwallaye da jan ido mm. yadda za ta iya haurawa mm. don saboda daga wasan farko najeriya ba ta da maki mm. amma abin nan Croatia na da maki uku mm. Argentina na da maki daya sannan kuma ita Iceland tana da maki daya to kaga nigeria shiga wannan wasan da ta yi tana da tana buƙatar maki don saboda ta iya kaiwa gaba mm. to su kuma 'yan Iceland ganin irin yadda nigeria ta yi wasa da yadda karfin nigeria da tarihin nigeria a gasar kofin duniya eh. sun shigo wannan wasan a karon farko ko kuma kashin farko eh. suna da tsoro a jikinsu to eh. amma da aka yi wasa bayan minti kusan goma sha biyar so kamar 'yan wasan gaban najeriya hare-haren su ba shi da karfi ce sa lokacin da wasa ya kai minti ashirin eh. ita iceland ta samu um, uh, bugu na kwana guda uku wuri ɗaya jere to wannan ya ba su ƙwarin gwiwa har suka iya suka buɗa su kuma suka fito suna Uh, suna kokari yadda za su yi su ga cewa sun iya sun samu kwallo mm. to amma ka duba wannan lokacin akwai misali kamar dan wasan nan abin nan eh, Victor Moses eh. mutum ne wanda yake ana nema a ga cewa ya taka rawan gani don saboda yadda aka san shi da wasa mm, eh. to amma Allah da ikon shi da yake an sa shi kuma gefe sai baya samu yana aika kwallon kamar da ya kamata shi san ka duba yan wasan gaba na Najeriya a kashin farko ba su halba abin nan kwallo eh. wannan ya sa wasu ma sun tuna da irin zamani su Sunday Olise wanda suna iya daga tsakiyar ah, filin wasa su mm. aika kwallon kuma su ta shiga ta shiga raga eh. to kaga wannan ya bari ana tunawa da irin waɗannan abin nan eh. to shi yasa ya bari su 'yan Iceland eh. sun samu sauki da suka ga kamar 'yan Najeriya ko kuma 'yan wasan gaban Najeriya eh. ba su iya sun kai hare-haren da ya kamata ya tsorata su kamar yadda suke ji da farko ba. Eh. To amma wasa da abin nan a kashi na biyu sai ina jin su duka suka zake suna ganin kamar za su iya yin wani abu. Za su iya wani abu. Wato kamar yadda muke yanzu haka akwai masu kallon mu suna na suna tufa albarkacin bakin su. suna kallon mu yanzu haka yadda muke tattauna akan wannan kasan kwallo take da farin jini a kwarai kuwa yawwa kwarai kuwa eh to yanzu wato abin da nake so mu tattauna akai kuma mm. shine wato wannan ainihin dan wasa da ya samu rauni mm. eh me zaka ce game da wannan rauni da ya samu eh to shi wannan dan wasan kada ka manta lokacin da Najeriya ta samu kwallo na biyu ne to kafin a je a samu wannan abin nan kwallon da aka sa raga to mm. nan ne aka taba shi kuma Allah ya sa wannan wasar ba a samu irin rauni da sauran ah, mm. abin nan da sauran su ba a eh. samu da yawa ba eh. wannan ya bari wasan ya yi an yi shi cikin natsuwa kuma an yi shi ciki yadda ya kamata tsayuwa da aka samu ba su da yawa mm. sai dai shi wannan da yake nashi rauni ne sosai wanda yake ya dan ja lokaci kuma mm. dalili kenan da ya sa daga karshen wasan kaga an dora har minti shida a ƙarin lokaci na wasan da aka yi eh, kamar a cikin masu kallon mu akwai Sanusi Salihu Ahmad Ahmad ya ce wasa ya yi kyau sosai muna sa ran kuma za su taka rawar gani nan gaba Yakubu Musa kuma ce shi ma ya ce lalle Super Eagles sun taka rawar gani wato jama'a dama ga sansan san tufa albarkacin bakin su ku ci gaba da bin shafin mu na Facebook sashen Hausa na murya Amurka domin a tafka muhawara akan wannan ya wasan na gaba zai kasance ba mu sani ba eh to ka san abin nan wasa na gaba ko kuma in ce ba mu duba shi ainihin wannan wasar kamar yadda da farko muka yi magana shine kungiyoyin wasan afirka da suka shiga cikin wannan gasar eh. najeriya tana cikin waɗanda ake kyautata mata zato za ta iya kaiwa nesa za ta kai nesa to amma wasan farko ne ya so ya dan bubbuge gwiwan mutane wannan wasar ya sake maido da najeriya cikin wannan abin nan gasar da ake yi eh. kuma ya bar mutanen afirka dama ana hasashe ganin cewa najeriya ta iya ta kai nesa ita da senegal tunda yanzu su ne mutanen da suka rage ana ganin mm. za su iya su tada tutar afirka eh. ah, nan gaba ce sa ba najeriya ba har gaba da najeriya don ka duba amma filin wasar mm. ah, za ka ga abin nan waɗanda wasu farfata wanda yake su ma rubuta ko kuma sun zana tutocin najeriya a huskokinsu mm. wanda ke gwada najeriya tana da a goyon baya gaba da afirka ma a wannan gasar da ta shiga eh. kuma wasa na gaba dai muna kyau zaton cewa najeriya za ta taka rawa gani ko to amma kana ganin kamar misali um, wasan farko da suka buga mm. rashin sashi musa a ainihin karo na farko kana ganin bai dan sa Najeriya ta dan samu rauni ba a lokacin nan saboda ka duba gani wannan mm. ina ana farawa da zafin nama da zafi zafi ya fara to ai abin da ya kamata abin nan shi coach din ya gane kenan hmm. kaga in yana wani tunane cewa Musa baya da karfi ko Musa ba bai da kokarin da zai iya fara wasa hmm. to kaga yanzu yaron ya nuna mai cewa tunanin da yake ba haka yake ba don saboda ina gaya maka kwallon farkon da ya zira ya zira a daidai abin nan bayan an dawo hutu da hutu da minti uku hmm. lokacin za a ce wasa ta kai eh, wasa ya kai minti 48 ya yi zafi kenan ya zira ana zuwa ana dab da minti 73 sai da ya bugi sai da ya harbo wani abin nan kwallo ya taba abin nan ainihin karfan ainihin karfan abin nan eh, ragar ragar eh. ka gane ba ai minti ɗaya ba sai gashi nan ya zira na biyu kuma hankali kwance hankali kwance sai da ya gama lalata su yan tsaron baya sannan ya zira wasan abin nan eh. kwallon to kaga hakan na nuna cewa ya kamata abin nan shi ko din ya mai da hankali akan yan wasan shi sannan kuma abin da ya kamata Najeriya ta mai da hankali musamman a wasa da za ta yi nan gaba da Argentina mm. kaga masu kai hari na abin nan Iceland ba su da kuzari ba su da karfi ba su da kwarewa irin na Argentina yan mm. wasan bayan Najeriya akwai bukatar a duba a yi gyare-gyare amma ba gyare-gyaren za a yi ba a musu nasiha yadda za su abin nan saboda ga messi ga ya sunan shi ga sunan dai manyan mm, yan wasan abin nan na duniya wanda ake eh, wanda ake ji da su kuma za su shigo wannan wasar suna da yunwa saboda in ka duba ita kadai ne ake kyautar zato za ta iya yin wani abu amma mm. za ta zo ta ga haɗu da najeriya tana da maki ɗaya yayin da najeriya ke da maki uku shi yasa akwai buƙatar najeriya ta yi aiki akan 'yan wasan baya ta mm. yadda za a yi um, ta yadda za a yi wato um, a kauce mai irin wani haɗarin da ka iya faruwa a wasan. Eh to mm. babu bari mu tattauna a game da magana penalty da uh, wannan sake uh, Iceland ta rasa. me za ka ce game da wannan penalty ga dai dama ta samu amma kuma da ƙarshe wato yarda penalty a cikin wannan gasar da ake ba abin eh. mamaki ba ne in ka duba tun wasannin farko da eh. aka ta yi har Messi ya yarda ya yarda kwarai da gaske wannan ba wani abin nan bane eh. shi dai kamar yadda na riga na faɗi yan wasan bayan su yi ta takatsantsan don lokacin da shi wannan ɗan wasan da ya je taɓa Um, dan wasan gaba na Iceland. Na Iceland. A wannan eh. lokaci su biyu ne. Shi ba shi wannan ba zai iya ba shi da wani katabul din da zai iya yayi wani abu a wannan lokacin. Mm. Shi yasa da bai taba shin ba da suna iya karban kwallon hannunsa cikin sauki. Cikin sauki. To ka gane to irin abubuwan da ya kamata a rika yi masu yan wasan bayin. Eh, magana kenan yadda za su duba su kiyaye wasu abubuwa saboda irin su Messi ka haɗu da su kana kana sa karfi da sauransu to za ka iya ɗauko rigima da yawa eh, to baba bari mu karanta kaɗan daga cikin ainihin albarkacin bakin da suke tufawa akan wannan shiri namu da muke yanzu haka idris uh, alwasa ya ce daga alwasa argungun local government kebbi mm. state ya ce wasa ya yi min daɗi ya yi min daidai kuma eh, sai kuma george kwesi allah shi kuma ya ce aiki ya yi kyau mm. sannan akwai kuma ado abdullahi ya ce to allah ya ba mu sa'a wasa na gaba sannan sai kuma madu goni tela shi ya ce up niger hmm. wato jama'a dai suna ta tufa albarkacin baki kada manta a ziyarci shafin mu na voa hausa facebook domin a ci gaba tufa albarkacin baki a game da wannan wasa kuma a gaya mana ya kuke gani wa kuke ganin zai yi nasara a hmm. wannan wasa na gaba kuna ganin najeriya za ta kai labari ko ko dai kuma a taya Najeriya da addu'a. A taya ta da addu'a. Saboda yadda abin nan wasar yake ya kamata ta bangarori da dama. Eh. Da ma masu nuna goyon baya musamman ma a filin wasa. Kaga wasan abin nan kashin farko eh. ya kai inda su masu abin nan waɗanda 'yan Najeriya da ke kallon wasan a cikin fili mm. har sun dan karaya kaga sun yi sun zaune sun nada sun nada sun nada hannu to kaga ba haka ya kamata ba mm. ko yayi ne duk abin da musamman ma ba an ci Najeriya bane a wannan daidan wannan lokacin ya kamata mu ta ba kasashen mu kwarin gwiwa muna nuna musu mm. goyon baya to wannan shine ke ba su karfi da kwarin gwiwa ya sa su sa kuzari su sa himma da kwazo su tabbatar da mun yi nasara Afirka kuma ta yi gaba haka ne to masu kallon mu ina ganin anan ya kamata mu da sa'aya saboda lokaci ba eh, sai kuma Allah ya kai mu sati mai zuwa eh, sai mu sake dawowa domin mu kawo muku ainihin labaran da mudumin su kada a manta a ci gaba da ta shafi mu na Facebook domin a tofa albarkacin baki. Dan ne za a ci gaba da muhawara akan wannan tattaunawa da kai eh. saboda akwai mm. akwai tattaunawa masu muhimmanci masu daɗi da za mu yi da ku akan wannan shafin mu na Facebook da haka a ci gaba da sauraron mu da kallon mu. To a madadin Baba Yakubu Makeri sai ni Ibrahim Jarmai muke cewa huta lafiya salamu alaikum